من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wataala azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika <clears throat> wal qadiru alai muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana a yau alhamis inda muke karatu wato rana ta biyu da muke karanta littafin nan da yake fayyace mana akidun shi'a al-imamiyya al-ithnai shari'a. a yau sha takwas kenan ga watan muharram na shekara ta dubu ɗaya da da da hudu talatin takwas bayan hijira annabi mu muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ta yi daidai da ashirin daidai ga watan goma na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya idan yan uwa suna biye da mu ba su manta ba muna bayani akan ghaiba ghaiba shine ɓuya ko fako ɓuya bi ɓuyan da limamin yan shi'a na goma sha biyu ya yi tun shekara dubu ɗaya da ɗari bakwai da waɗansu da yan kai <clears throat> wanda har yau dai ana bai bayyana ba kuma ba wanda ya gan shi ko babu wanda ya san a daidai ina ɗin ya ɓuya bisa wannan ne za mu tashi a tambaya ta ɗari da arba'in da biyu. da take cewa bimadha yu'allilu shuyukhu shi'ati sababa ghaibati mahdihimul maz'um da wace hujja ne yan shi'a suke wace hujja suke kafawa da yasa limamin su na goma sha biyu din nan ya buya? har yau din nan ba a san inda yake ba me yasa ba zai fito ba ne me yasa ba zai fito ba bai fito ba har yanzu mahadin nan nasu da suke rayawa shine zai fito me ya hana shi fitowa me dalili in ka tambaye su jawabun ansa yu'alliluna ghaibatahu wato suna cewa sababin da ya sa ya buya. annahu ya khaful katla yana tsoron kar a kashe shi ne shine dalilin su da hujjansu imam yana tsoron kar a kashe shi ina fata an gane ko idan ka duba wannan maganar a sharhi na hudu footnote na hudu can kasa ta tabbata ne a cikin littattafansu su suka faɗa su suka rubuta a manya-manyan littattafan da suke takama da su na farko akwai usulul kafi wanda suka ce shi mahadin ne da kansa ya rubuta shi ya ce haza kafin atina? ko an rubuta aka tura masa ya ce e lalle wannan yayi a ina za a samu a littafin ku duba mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya a kitabul hujja hadisi na tara babun fil Babu babi da yake bayani akan ɓuya hakanan littafi na biyu kitabul ghaibati litusi wato littafin su mai suna littafin buya shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar shi kuma a ƙarƙashin wani fasali ne fi zikri illatil mani'ati li sahibil amri alaihi salami min zuhur wajen ambata dalilai da illolin da suka sa wannan limamin ƙi bayyana littafi na uku ku duba biharul anwar mujalladi na hamsin da biyu shafi na casa'in daidai hadisi na ɗaya illatul ghaibati wato illar da ta sa liman ya ɓuya wa kaifiyatin tifa'in nasi bihi fi ghaibatihi da yadda kuma mutane suke amfana da shi duk da cewa yana ɓoyin ina fata an gane ko ina jin da ya fito a fi amfana ina fata an gane ko a takaicin takaicewa in kuka duba waɗannan littattafan guda uku da shafuffukan da aka nuna za ku ga dalilin ɓoyansa da ƙin fitowansa ƙememe har yau in nan kar a kashe shi ne tsoron kada a kashe shi ya khaful katla at-ta'liq ta'liqi ƙarin bayani kaifa yaquluna hadha hazal iftira ta zaƙin shi'a za su faɗi wannan irin ƙarya haka wa hum yulzimuna awamahum kun manta suna lizimtawa mabiyansu bi an yi aqidu shirka yadda suna kudurcewa bi anna alamu ya'lamuna mata ya yamutuna ko ba haka ba ai a can baya sun ce limaman su sun san ranar da za su mutu bal wa kaifa yamutuna da yanda za su ma mutu bal wala yamutuna illa bi ikhtiyarin minhu ko ba su mutuwa sai da zabin kansu kun san mu yi a can baya ai to ta yaya za a yi kuma bai mutuwa sai ya ga dama ne fa sai ya ga dama kuma ya san ran da zai mutu din kuma ta yadda zai mutu din duk ya sani ba sai ya kullo ba in ya san ran da zai mutu din in lokacin ya zo ya gudu ya buya sai ya bullo ai a sauran kwanakin da ya san su kan ba zai mutu ba in ranar mutuwan ta zo ya gudu ya buya ai da haka ya dace ya ai ina fata an gane kuma in mutuwan mata zo ya ce yaki bai so yanzu ba tunda duk sun ce limamansu suna da wannan fawa eh, to ta ya za a yi kuna cewa mabiyanku wannan kuma ku zo ku ce liman ya ki fitowa saboda tsoron mutuwa wannan maganar ku duba alkafi fusulul kafi inda suka ce limaman su din nan wato sun san randa da za su mutu da irin yanayin da za su mutu sannan kuma ba sa mutuwan sai sun ga dama sun zaɓa sun ga dama su ce kai mala'ika tafi ba yanzu ba je ka je duka suna da wannan ku duba usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da tamanin da shida a ƙarƙashin wani babi shine babu annal a'immata alaihi salamu ya alamuna mata ya mutun a babin da ke nassanta cewa lalle su limaman nan sun san ranar da za su mutu wa zukira fihi thamani riwayatin an ambata riwayoyi daban-daban ɗaya bayan ɗaya har takwas da za su tabbatar da haka wa idza kana muntazirukum mala ce idan shi wanda kuke jiran ku ya ko yan shi'a a ya ɓuya ne li khawfin hi ala nafsihi domin tsoron kada ya mutu ko a kashe shi kamar yadda suka faɗa ilamul wara a littafi footnote na can biyu ilamul wara shafi na ɗari hudu da hamsin da ɗaya alkismu Sani minar rukunin rabi' alkalamu fi imamati sahibi zaman ku duba kuma alkhara'iju wal jara'iku littafin nan da jiya na muku na je fara jin sunan shi mujalladi na biyu shafi na ɗari tara da hamsin da uku babu sabi'i ashara babi na goma sha bakwai duk za ku samu wannan to idan har sun ce shi limaminsu na goma sha biyu ɗin na ya buya ne saboda tsoron kada ya mutu ko a kashe shi falima lam yazhar sakinu sirdabi wa yu'linu nafsahu indama staula ala eh, eh, eh, alu bawaihi ash-shi'a ala baghdad wa sayyaru khulafa'a bani al-abbas taw'a amrihim وأزالوا بسيوف يأجوج ومأجوج دولة islam. فهل كانت تلك الفرصة غير صالحة لأن يعجل الله سبحانه وتعالى فرجه wato me yasa lam yazhar sakilu sirdab me yasa wanda yake zaune a wannan sirdabin da suke cewa me yasa bai bayyana ba wa yu'linu nafsahu ya bayyana kansa inda mastaula alu bawaihi shi'a ala baghdad a yayin da alu bawaihi wato suka samu rinjaye akan shi'a a bagadada wa sayyaru khulafa a banil abbas suka mai da khalifofin banil abbas tau a amrihin kamar yadda suke so wa azalu bi suyufi ya ajuja wa ma'ajuja daulatul islam suka gusar da daular musulunci gaba daya da takubansu wanda suke kira ya ajuja wa ma'ajuji shin wannan lokacin da aka zo irin wannan ba fursa bace ba dama bace da ya dace wato ya fito Allah ya yi saurin wato gaggauta wato al'amarinsa ko kuma ya sauƙaƙa wa mutane wannan bala'in ya ɓuya? lima lam ya zahar me yasa yake bayyana inda ma kama sha ismail as-safawi yayin da sha wani basara ke wanda ake kiran shi Ismail Sha haɗin nan idan ka ji an kira sha wato wani wato lakabi ne na sarauta mai girman gaske akwai wani sarki mai suna Ismailu Safawi wa ajra fi dima'i ahli sunnati anharan ya kakkashe ahli sunna sai da jini ya gudana kaman kaman kogi me yasa bai bayyana ba a lokacin lima lam yazhar indama kana karim khan az me yasa bai bayyana ba a lokacin da karim khan az wa huwa min akabiri salatini iran yana daga cikin manya-manyan sarakunan iran yadribu ala sikkati isma imamihim sahibaz zaman wa ya'uddu nafsahu wakilan an wato yana ta rubutawa a bango a wurare daban-daban sunan imam ɗinsu sahibu zaman yana kuma raya yana bugun kirji ya ce shi ne wakilin shi lima lam za me yasa mahadin bai bayyana ba alyau a yau wa karkama daulatul khumaini alhalin ga daula ta khumaini ta an samu revolution ko an samu juyin juya hali ai da yana da inda zai koya ba mai kashe shi yanzu ga kasa gaba ɗaya ta shi'a ne har an yi juyin juya hali Khomeini ya kau da waɗanda yake ganin su ɗin ya kwace ai da yanzu zai samu wanda inda zai fake alladhi ya niyabata anil ma'sum wanda shi Khomeini shine yake rayawa da cewa shine na'ibin ma'asumi na kowane lokaci wa ba'at haka nan bayan haka falima lam yazhar hatta yau me hana shi bayyana ne har yau din nan wa qad kamula adadu shi'ati ga shi an samu ƙasashe da dauloli na 'yan shi'a isassu ƙabla arba'in na aman tun kafin shekara arba'in ala haddi za'amihim kamar yadda suke rayawa wai yau yawan 'yan shi'a a duniya mi'atai miliyon wai miliyon ɗari biyu ne wa aksaruhum min muntaziri dukkan su waɗannan ɗari biyun da suke rayawa dubu ɗari miliyon ɗari biyun da ɗan shi'a suke rayawa adadin su ya kai a duniya duk waɗannan suna jiran shi ne fa suna sauraro suna dakun fitowansa ashe da zai ji tsoron wani abu da zai kashe shi eh, daular iran daula ce yanzu mai zaman kanta ga ta da sojoji da jirage da abin nan sun hana ƙasashe tsakat a nan ta ya za a yi da zai ji tsoron mutuwa ai yanzu akwai sojoji da jiragen sama da na ruwa da na abin nan to da me zai hana shi fitowa me zai hada inda suka ce wai yawan su su miliyan 200 din nan ne ku duba al-hukumatul islamiyya littafin nan da Khomeini ya wallafa mai suna al-hukumatul islamiyya shafi na 136 a karkashin sabilu tashkilil hukumatul islamiyya almuqawama gwagwarmayan da aka yi alamadar tawi tun zamani mai tsawon gaske nan ya ambaci haka shi to me yasa an bullo an yi wa bagadada kaca kaca kaca kaca an kauda daular musulunci bai bullo ba siriya a lokacin ismaila safawi ya kakkashe ahlus sunna sai da jininsu ya malala a ƙasa tunda shi ai dama yana zuwa ya tsaye da adalci a doron ƙasa ne ko ya hana zalunci to gashi shiru bai kullo ba ga karim khan manya-manyan sarakunan iran sun fito ya buga wa kanshi tambar yace shine sahibu zaman shine sahibu zaman gaba ɗaya ma a lokacin ya yi claiming in matsayin wancan ɗin me yasa wancan ɗin bai fito ya ce ƙarya kake yi me hana yau bai fito ba ga Khomeini ya yi juyin juya hali an yi revolution an kafa daula ta ta Iran ta shi'a guda amma duk da haka yana jin tsoro kar a kashe shi yaki fitowa sannan me ya hana shi fitowa a yau tunda suna rayawa yan shi'a yawansu a duniya miliyan 200 ne da ina zai ji tsoron mutuwa ai da tuntuni sai ya fito tuntuni sai ya fito mutum miliyan 200 kamar yadda suka faɗa suna jiran ka shiru sai yau sun kai wani adadi kake so sai ko zamanin manzo Allah sallallahu da ya fito shi kadai ne ba ma mutum daya ba mutum daya ma da ya musulunta a lokacin sai yayi wa'azi wa bana na Khadija ta fara sai ana sai su Abubakar haka haka tun suna mutum ɗaya suka koma biyu uku hudu biyar eh duka na ji manzo Allah sallallahu a hajjatul wada'i na ban kwana musulmai ba su wuce dubu ɗari biyu ba ina jin kwana ai sai a fito shine wannan dai shine dalili wa kaifa asha hadhihi almuddat at-tawila ta ya aka ya rayu irin wannan lokaci mai tsawon gaske walamma lam yamut hatta al'ana ko bai mutu ba har yanzu ko bai mutu ba har yanzu ina fata an gane ku. shekara dubu ɗaya da ɗari wani abu amma har yanzu shi bai mutu ba har yanzu shi bai mutu ba wa imamuhum al'alin rida alhalin limamin su aliyu rida qala lahu rajulun wani mutum ya zo ya tambaye shi yace ju'iltu fidaka in zamanto fansanka qaumun qad waqafu ala abika mutanen da suka zo suka tsaya kememe dangane da mahaifinka ya umuna annahu lam ya mutu suna rayawa cewa mahaifinka sam sam sam bai mutu ba wane ne aliyu rida aliyu ibn musa abul hassan ar-rida eh sun zo sun tsaya a kan shi mutane suka ce baban shi musa ibn ja'far eh kwata-kwata bai mutu ba faƙala sai ya ce kazabu su yi ƙarya ƙarya suke wahum kuffarun ma sun kafirce wa ma bima anzalallahu azza wa jalla ala muhammadin sallallahu sallam sun kafirce abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam walau kana Allah ya muddu fi ajali ahadin min bani adam lihajatil khalqi ilaihi da Allah yana tsawaita rayuwar wani mutum ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi Adamu saboda tsanantuwan buƙatun mutane zuwa gare shi lamaddallahu fi ajli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tsawaita zamanin manzon Allah da rayuwarsa da mutane sun fi tsananin buƙatuwa zuwa gare shi amma shi kwata-kwata shekara nawa da 63 ya rasu haka ma imam ɗinsu ya ce a cikin rijalul kashi mujalladi na biyar shida shafi na ɗari biyar da goma sha bakwai hadisi na ɗari takwas da sittin da bakwai filwaƙifa biharul anwar mujalladi na arba'in da takwas shafi na ɗari biyu da sittin da biyar hadisi na ashirin da biyar ya ce da akwai wanda Allah yake tsawaita rayuwarsa saboda tsanantuwan mutane bukatun mutane zuwa gare shi ai da annabi ne da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ana tsananin bukatan shi din Allah ya dauke shi ko ba haka ba to amma wannan ana tsananin bukatan shi amma shekara dubu daya yau a ɓoye kuma bai ma mutu ba kuma bai ma mutu ba ina fata to shine wannan limamin ya yi raddi ya yi raddi ga wannan magana to Allah ubangi dai ya samu dace tambaya ta 143 tana ce ma hukmu shuyukh shi'a shuyukh al-madhhab shi'i fi man ankara khuruj qa'imihim wani irin hukunci ne shaihunai da malaman shi'a suka yanke ma duk wanda yake musu fitowar limamin nan na goma sha biyu wanda yake musun fitowar shi ba ya buya ba yanzu ana zaman jiran ya fito ko to wanda yake musun fitowar shi din, menene hukuncin shi a mahangan mazhaban aƙidan shi'a iftarau sun kirkiri ƙarya suka danganta ta a ga manzo Allah ce anna rasulullahi sallallahu manzo Allah sallallahu ya ce man ankara alqa'ima duk wanda yayi musun zuwan mahadi cewa shi min waladi daga ‘ya'yana ne na ne faƙat an kara ni ni yayi ya ƙaryata ni ni kaina ji annabi ji su annabi ne ya faɗa a cikin littafinsu mai suna kamalu dini wa tamamun ni'imati shafi na ɗari uku da saba'in da tara hadisi na takwas babi na talatin da tara fi man an sani ka'ima thani ashara min al'a'imma game da hukuncin da aka zartar ma wanda ya yi musun tasowa da fitowa da zuwan limami na goma sha biyun nan daga limamansu akwai littafi mai suna biharul anwari shima mujalladi na hamsin da ɗaya shafi na saba'in da uku disi na ishirin babin da yake ce da min akhbarillah wa akhbarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama bilqa'in labarin da Allah da manzansa suka bayar game da limaminsu na goma sha biyu alka'in min turuqil khassati wal ama وقال شيخهم ابن بابويه القمي شيخ سميسونا ابن بابويه القمي يتي مثل من أنكر القائم عليه السلام في غيبته misalin mutumin da ya yi musun fitowar limamin nan na goma sha biyu daga ɓuyansa bayan ɓuyansa mislu iblis fimtina'ihi minal sujudi li adam tamkar iblis ne da ya kiwa annabi adama sujada bayan Allah ya umurce shi ya yi. bai da bambanci da wannan ya <laughs> fata an gane ko kadhalika ruya an sadiq ja'far ibn muhammad wai haka aka ruwaito daga limamin su as-sadiq ja'far ibn muhammad limamin su na nawa ma kenan limamin su na as-sadiq Eh, limamin su na shida sai eh, shi ya faɗi wannan wannan maganan ku duba kamaluddin wa tamamun ni'imati mujalladi na ɗaya shafi na ashirin da biyar daidai wai a karkashin wani babi asirru fi amrihi ta'ala mala'ikata bi sujudi li adam wai sirrin da ke cikin umurnin Allah da yawa mala'iku su yi annabi adam sujada akwai ni sirri a ciki to in ka karanta wannan babin zaka gano sirrin وقال لطف الله الصافي أكون شيخ سميسون لطف الله الصافي يجي والأخبار الواردة دكاً لا بارود حديثاً دسكزو في فضيلة الانتظار كثيرة وجنون قللاً زمن جيراً فتو وما حديثنا الإمام سنقوم شابيو labarun suna da yawa kuma dukkansu mutawatirai ne dukkansu hadisai ne mutawatir kamar yadda na ga muku hadisul mutawatir shine ma yarwihi adadun kathirun yastahilu tawatu'uhum alal kadhibi yadda malaman usul uh, uh, al shine labarin da mutane da yawa wanda ba a iyakance yawansu suka bada suka suka suka suka bayar ku duba muntakhabul athar littafin shi shi wannan malami lutfullahi safi din ya wallafa littafi mai suna muntakhabul athar shafi na 499 wa qad uyyina safi udwan fi majlis al khubara al irani wannan mutumin wato an naɗa shi memba a majalisin ƙwararru na iran likitabati dusturi iran wajen rubuta constitution na iran yana daga cikin kwararru da aka nominatin nashi wajen rubuta constitution drafting constitution na iran ثم عينه الخميني udwan fi مجلس siyanati الدستور sannan humaini da aka yi ya zo ya naɗa shi kuma memba ciki waɗanda za su gyara kundin abun nan Eh, kundin dokoki ko eh, kundin tsarin mulki na iran din <coughs> yunzar a duba kuma littafi mai suna sawanihul ayyam shafi na 99 da ɗaya kai afwan za a samu wannan bayanin a ciki cewa hadisan da aka ruwaito wajen falalan zaman jiran wannan har ranar da zai fito hadisan mutawatirai ne suna da yawa wantizaru khurujihi min ghaibatihi kai zaman dakun ran da zai fito ma yana daga cikin harshashin aƙida ma shi'a in baka da wannan ma aƙida na zaman jira ɗin zaman dakun ma kai kwata-kwata ma ba kai ba ɗan shi'a bane ina fata an gane ko yana daga cikin rukunai da ginshikan ita shi'ar kanta aqidar kamar al'imanu bil ghaibi ko kai imani da Allah da mala'ikunsa da kutubi wa rusuli yana daga cikin menene rukunan imani in babu ɗaya babu me imani shahadatu Allah ila wa anna huwa iqamu salati wa ita'u zakati wa sabu hajjul in babu ɗaya babu ma musulunci to su ma wannan in baka da aƙida da imanin zaman jiran fitowansa ma kwata-kwata ma rukunanka na imani da shi a mababu su iftarar kulainiyu kulainiya ƙirƙiro hujja game da haka don tabbatar da haka ce anna aba ja'afar lallai abu ja'afar wato muhammad bin ali kenan limamin su na biyar Kalali li abil ya faɗa ma wani malami mai suna abul Ya yace wallahi na rantse maka da Allah la u'tiyannaka dini wa dina aba'i zan baka addini na da addinin iyayena allazi na dinullah azza wa jalla bihi wanda da shi ne muke bauta wa Allah mai girma da buwaya addinin kuma gashi kamar haka na farko shahadatu Allah ilaha illallah shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma lalle annabi muhammadu manzo ne na Allah sallallahu alaihi wa sallam wal iqraru bima jaa bihi min indillah da imani da riko da tabbatar da abin da ya zo da shi cewa lallai daga Allah ne walwalayata liwaliyina da kuma tabbatar da shugabanci ga shugabanmu walbara'ata min aduwina da barranta daga makiyanmu su ne ahalus sunna wattaslima amrina da miƙa wuya gaba ɗaya ga al'amarinmu na shi'a wantizara ƙa'imina da zaman dirshe na dakun fitowan mahadinmu wal ijtihada da yin ijtihadi wal wara'a da kamewa waɗannan abubuwa su ne ya yi ma wannan ya ba ma wannan cewa waɗannan addinin su ya ginu kenan akan waɗannan abubuwa zaman dako na fitowa ma yana daga cikin menene rukunan aƙida ta shi'a ina fata an gane ko to sai ka yadda da waɗannan shine yanda in mutum ya zo musulunta ka ce ka ce ashadu ashadu Allah ilaha Allah ilaha illallahu illallahu wa ashadu wa ashadu anna muhammadar rasulullah ko shine ka ba mutumin da zai musulunta kalman shahada to su ma in za su baka kalma ta shi'a ta shiga shi'anci to waɗannan shine kalmomin shahadatu Allah ilaha illallah وأن محمد رسول الله والإقرار مما جاء به من عند الله والولاية لولينا دادا دا شوغبانش سيدنا علي والبراءة من أدونا da barranta daga makiyanmu su ne ahalus sunna wanda suka yadda da khalifancin abubakar sannan umar sannan usman waɗannan ba makiya irinsu to ka tabbata ba kai ba su taslima li amrina da miƙa wuya total submission ka miƙa rayuwarka gaba ɗaya ga dokokinmu na shi'a sai yadda aka yi da kai wanti zara ka'imina da zaman dirshe na jiran ranar da shugabanmu limaminsu na goma sha biyu zai fito wal ishtihada wal wara ta yin ƙoƙari da ishtihadi da wara'u da mutunci kamewa su wanda za a faɗa maka kenan ga har an har a tsaye da mutum a bashi wannan kalma wani sa idan kana kallon program din su akwai wanda ya zo karban shi an cin ana bashi hmm. kai ma har a daga cikin walbara'ata min na din a gaba gaba shine farko ka barranta daga abubakar da umar da usman da nana aisha da hafsa da talha da zubair da waɗansu manya-manyan sahabi yanda ake ba da wannan kalman kenan ina fata an gane me yasa aka kawo ni don a tabbatar maka da cewa lallai zaman jiran ran da mahadin zai fito ma in baka da imanin haka din ma kai kwata kwata rukunan shi an cin ma ba su tabbata a gare ka ba kaga za a zauna a dade kenan eh, mutane na ne daga nan da ya ɓuya suka mutu shiru kake yi. shuru shuru shuru shuru shuru har yau wanda ya rubuta a zauna a jira shi ma ya tafi shi ma duka ina fata an gane ko ku duba wannan usulul eh, wannan bayani a cikin usulul kafi mujalladi na biyu shafi na 437 kitabul imani wal kufri a karkashin littafin imani da kafurci hadisi na goma babu da'a'imil islam wai babin da yake bayanin ginshikan musulunci su ne waɗannan fawon sannan ka duba littafinsu mai suna tafsiru nuri sakalain wani tafsiri ne wanda yake haske ga ne mutum da aljanu. mujalladi na hudu shafi na 566 hadisi na 43 a cikin suratu shura in ka ɗauko shi za ka samu duk tafsiri fa ba za ka samu irin su tabari ko abu a'a nuru sakalai ne za ka nemo shi ne za ka samu irin waɗannan abubuwan a ciki da fatan Allah sa da an gane to tambaya ta 144 yanzu mecece fa'ida mecece hikima wanda ake samu me ake mora game da kirkiro wannan aƙida ta gaiba ta buyan wannan limamin da yake fitowa min iftira'ihim li aqidatil ghaiba kun san duk abin da kaga sun kirkiro su sun kafe akwai wata fa'ida da suke samu to menene fa'ida da moriya da suke samu game da kafewa cewa lallai limamin nan yana nan har yanzu a koyi kuma dole a yi zaman jiran shi alfa'idatul kubura babban fa'ida hiya irtidadu akthari shi'atihim an dinihim shine wato riddan da mafi yawan 'yan shi'an suka yi game da addinin shi'a ɗin da cewa su sun gaji da jira a'a ba su gan shi ba a ina yikin a ina menene shi yasa aka tsare aka yi sauri kar a ridda a nuna yana nan kuma ma in baka da imani na zaman jiran shi ma kai ba ma dan shi an bane an kore ka ma ka kafirta wato ai wannan kaman a tare su ne ya zamanto musu wani irin road block ne ba juyawa kawai ko ina an kulle kana ciki kana ciki kawai yace la tastaghrib ta ka yi mamaki ayyuhal qari'u ya kai mai karatu fa hadha laysa min kalami wannan fa ba magana ta bace indi mawallafin littafin nan walakinahu mawjudun fi jifrihimul muqaddas yana cikin littafinsu da suke tsarkakawa tsarkakewa حيث قال أحد أصحاب إمامهم جعفر الصادق ga abinda da ɗaya daga cikin wato almajiran limaminsu mai suna ja'afaru sadiq ya faɗa ta'ammaltu fihi maulida ka'imina. ni na zauna la lura sosai game da haihuwan wannan limaminmu na goma sha biyu nan na lura da haihuwan da aka ce an haife shi kun san daidai ba wanda ya gani ba wanda ya ji labari a can baya wani ne kawai ya bullo from nowhere abu usman ya ce sannan na zo na yi la'akari na yi nazari game da ghaibatihi da ɓuyan da ya yi inna wa ibta'ahu da jinkirin da ya ƙi fitowa wa tula umrihi da irin tsawon rayuwarsa har ya wuce shekara dubu da ɗari nawa wa balwal mu'minina min ba'di fi zalika zama da irin yadda mumunai suka shiga bala'i da musiba aka yi ta kakkashe su aka yi ta zubar da jininsu a wannan zamani duk ya zauna nazari kan waɗannan abubuwa وتولد الشكوك shukuki قلوب الشيعة من طول غيبته da yanda irin abun ya haifar da shakka a cikin zukatan yan shi'a saboda tsawon buyansa din wartidadi aksarihim an dinihi da kuma irin yawancinsu da abun ya janyo suka yi riddama suka bar shi an ku duba wai riddani? wa khal'ihim ribqatal islami min anaqihim da tube rigan musulunci da suka yi daga wuyansu suka yada ita tube shi an ci da suka yi yace to ya lura waɗannan abubuwan su suka janyo aka kawo ka'idan da cewa duk wanda bai yi imani da fitowansa ba kuma bai yi zama na musamman don jiran fitowansa ba bai ma da imani bai ma da kafiri ne ya ce wannan ɗin lura da waɗannan abubuwan ne ya sa suka yi sauri suka kawo wannan ɗar doka in ba haka ba da tuntuni an tarwatsa an bar shi an ce wannan ku duba kitabul ghaibati littosi shafi na 117 alkalamu fil waqifati ku duba biharun anwar mujalladi na hamsin da ɗaya shafi na ɗari biyu da ashirin daidai babu ma fihi min sunanin anbiya wal istidlali bi ghiyabatihim ala ghaibati wannan dai shi yasa kai suka kirkiro wannan idan ka je kai ni ni na gaji da jiran ni abinda ban gani ba kaji ki to ka kafirta ka gaji da jira ai zaman jiran yana daga cikin rukunai na imani da addinin shi'ancin yana cikin ginshikai da turakan da aka gina menene shi'ancin akai ka gaji da jira eh to bi ma'ana ta ki yanda ka ki sallah da azumi baka da musulunci haka nan ma wannan tuni ina yake a yake tuntuni ya boya ko shekarun shi na hayo saba'i dubu da kaza ce kana jayayya da wannan eh kayi ridda ina fata an gane ka idan ka ce ya daɗe ya bai mutu ba sai su ka maka hujja a can ai menene an raja a tukon can inda muka karanta da ba eh, suna mutuwa kuma su su dawo za a iya ce maka ya mutun ko ya dawo in sun ga dama su ci af? Ah, ai dama mutuwan sai sun zaɓa to har shi yau har yau bai zaɓi ya mutum ba ya ta iya shi ya sa yi lastin shi yasa suka yi ta ka'ir waɗannan ka'idojin ka'idojin ka'idojin ka'idojin in dai ta yi imani a can baya cewa sun san da suke mutuwa da irin yanayin da suke mutuwa da kuma ba sa mutuwan sai sun yi zaɓa to kaga ai baka da hujja ka ce wannan ya daɗe bai zaɓi ya mutum ba ne su kuma waɗancan da suka mutu a shekarun baya sun zaɓa ne na fata an gane su ma suna nan sun dawo to me ka iya tun da ka iman da waɗancan ka'idojin za su fara maka da baibayi can ka yadda da wannan da baibayin eh ya daura ka yadda da wannan ya daura to daga nan in ka tashi motsa ci a'a ta tuna da baibayi kaza da ka sa hannu agreement ne ta yi ka shiga shikenan ka zaɓa ka kafurta ko ka zauna a dabaibayin a to a bar ni a dabaibayin shikenan ko ka ce a kwance to ka kafirta ilzami ne kawai Allah rufa mana asiri ga tambaya ta ɗari da arba'in da biyar mata ta jibu salatul jumu'ati kun fita wancan su gaiba su raja'a su bada'a su menene ta su can da duk su taƙiya don mun yi su mun gama in Allah ya ta ku zauna dai a shiri za ku yi dan abin nan irin wanda muka yi a can da muka yi rabin littafi akwai assignment group su mana me ya taqiya ya take ya take waɗannan su abin nan duka zauna da shiri <clears throat> mun fita wannan yaushe ne sallan juma'a take wajaba a wajen shehunan shi'a jawab amsa la tajibu sallan juma'a ba ta wajaba hatta ya kuruja mahadiyuhum min sirdabihi sai ranar da sun din nan da yake ɓoye har yau sai ranar da ya fito shine farko wanda zai musu sallan juma'a su bi shi walidhalika qalu shi yasa suka ce aljumu'atu wal hukumatu li imamil muslimin sallan juma'a da ita hukuma gaba ɗaya da tafiyar da ita wannan na imamin musulmai ne wani bai da right a kai wani bai da right a kai saboda haka so sallan juma'a ba wajibi ne a kan suna zaman jiran tseren da imamun mahadi ya fito ya fara musu wanda kuma ya mutu bai fito din ba shi kenan ya mutu ba juma'a kan shi Allah sa mu dace wannan magana wa ya faɗe ta su ne a littafin su mai suna miftahul karamati miftahul karamati fi sharhi qawaidil allama suna littafin kenan ka je ka ne ka ce da Allah akwai miftahul karamati fi sharhi qawaidil allamati sai ka duba mujalladi na biyu ko juz'i na biyu shafi na 69 a ƙarƙashin babi na mai kitabu salati na waye waye mawallafin muhammad jawadul amili wanda ya mutu a shekara ta 1226 wa tarafa bi zalika ba'du shuyukhihim akwai waɗansu manya-manyan su da suka tabbatar da cewa su sallan juma'a ba wajibi ba ne akwai shehunai da yawa da suka faɗa daga cikinsu akwai wanda suka ce inna shi'ata lallai ita shi'a min zamanin mala'ikati ko? a min zamanin a'immati ko? Allahu akbar Allahu tun zamanin limaman su goma sha biyu din nan tun zamanin limaman su dama can kanu tariki lil jumu'ati sun kasance ba su halartar sallan juma'a su barin juma'a suke ba a sallah ba a sallah akwai wani babban malamin su ina jin a katsina da na ji kasa ɗin shi wannan yahya da ya ce <clears throat> yana nan ma yana nan na ajiye shi ya ce shi ya je iran farkon zuwan shi da da ya ce kai na ga abun mamaki ga mutanen nan fa eh na ga abun mamaki ga mutanen gaskiya sun bambanta dai da mu <clears throat> ya ce ka ga rawanin nan da alkebba ba ta hana ka ga shehi yana busa taba abun shi kawai <laughs> wani tun da naje tun da naje in ji shi tun da naje idan aka yi sallan azahar sai a hada da la'asar shi kenan ba za a sake wata sallah ba in magariba ta zo sai a hada ta da me isha amma ban taba ga inda aka yi asuba ba ce ban taba gani ba taba gani ba kuma sallan ma ga yanda take ni dai ta bambanta da tamu dai yana ta faɗan abubuwa da yawa na ban mamaki da ya gani to gaskiya al'amarin su akwai ban mamaki saboda haka sun bambanta da mu kwata-kwata to can dai sai yace ce to tunda dai su makiyan amerika ne suna fafata da yahudawa to nan muna tare da su anan wajen gwagwarmaya da kafiran duniya da menene ina jin yana nan a na ina ji nan a na yana mamakin abin da ya je ya gani tare jama'ansa yana fa'ansa kai mutanen nan fa sai a hankali amma da yake wa mallam ya ji alillahu lahu nuran fama lahu min nur wanda Allah bai so shi da haske ba to ba za ka taba sa kuma ana nan din akai har yanzu yana nan yana nan Allah ya rufa mana Wakala qala wannan magana ku duba footnote na biyu nukila zalika an shaykhihim al-khalisi fi kitabihi al-jumu'a akwai ni shaykhin mai suna al-khalisi littafin shi da ya wallafa mai suna al-jumu'a shafi na 131 ya faɗi wannan yace tun zamanin limaman su din can su goma sha biyu din nan su dama can ba sa masallan juma'a ba sa sallan juma'a ko kuma tun lokacin da waɗancan afwan tun lokacin da waɗancan limaman su ɗin na ɗaya da na biyu da na sha ɗinnan suka tafi to daga nan suka bar sallan juma'a domin waɗancan su ne da suke su ne imams to nan ne suke sallan juma'a tun da yanzu <clears throat> na sha ɗaya mutu ana jiran fitowar na sha biyu ɗin to tun mutuwan wancan yanzu ba a sallan juma'a sai ran da wannan ya fito ya yi lidin ɗinsu ya jagorance su sannan wa qala imamuhum al-akbar al-khumaini indama talat ghaibatu imamihim al muhtafi wato babban shehin su a Khumaini da ya mutu inna a 80 yayin da buya fakon da limamin su na shabi din yayi ya tsawaita buyan da yayi din nan ya tsawaita ga abin da yace yace tajibu salatul jumu'ati fi hadhihi al-a'sar amma mukhayyaran bainaha wa bain salati az-zuhri wal jumu'atu afdal amma wa zuhuru ahwatu shi kuma yanzu ya canja fatawa yace sallan juma'a tana wajaba a waɗannan zamunuka ɗin nan amma muhayyaran bisa zaɓin mutum an baka zaɓi baina salati zuhuri tsakanin ka yi sallan azahar ko ka zaɓi juma'a amma yace wal juma'atu afdal yin juma'an dai shi yafi amma wa zuhuru ahwat yin azahar din kuma har ila yau shi ya fita ka tsantsan ga nan dai tahrirul wasilati littafin da ya faɗa mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da biyar albahazu fi salatul juma'a bincike da aka yi akan sallan juma'a da matsayinta a mizanin shi'a a matsala ta farko ina fata an gane sai tambaya ta ƙarshe har ta halatta juzu ya juzul jihadu aka mu tashi anan ko shi ya halatta a yi jihadi jihadi na nan kafin fitowar mahadi ko ba jihadi sai ran da mahadi ya fito ya zamanto shine babban kwamanda ina fata an gane ko wannan dai shine amina rabbal alamin abin da ya sauƙaƙa kenan a yau bismillah na'am kana bibiyan karatun mun gaba daya na'am okay So, idan ka bibiya tun farko ƙur'anin nan ba su ma yadda da shi ba ba shi bane sanan sannan limamansu sun fi annaba limamansu ma suna ayyukan Allah da abubuwa da yawa don ka ji su gaba ɗaya suna nesa da musulunci fiye da yadda baka tsammani Allah ya rufa mana asiri